bakwai ko to bakwai ko shidda ko bakwai ko ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo daidai da shida ga watan goma sha biyu watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci na Abdullahi ibn Abbas wanda ke mabiyar Idda Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin Muwaffa Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin Kitabul Hajji wanda shine na 20 a cikin Kitabul Hajji yau zamu tashi insha Allah a babi na 70 babul baitu tatbi makkata layali mina ya jaye ko akwai wanda ya yi fakin mota inda aka bukata da Allah ya taimaka ya janye ta ok wanda adda tana da rubutun Sokoto State Transport Authority kila in ya ji da Allah ya taimaka ya jaye ta daga inda wurin da ya fakin na babu albaitutati bi makata layali minan kwanukan minadin nan ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata kana ƙin kwana a ɗin sai kai kwancin karan makka kai kwancin ka a makka kawai dai in dai ɗan lokaci ya tashi lokacin jiwa kila ka shigo mota ko ka hau mashin ɗinka ka taho nan mina kai jiha ka koma wakka makka ka zaman zamanka ko yaya ana kwana a makka daren darrai na mina a kwanukan mina guda uku ɗin nan babu albaitutati baitutati daga batana bata ya bitu ko bayatan wa baitutatan ehe kashe dare a wani wuri kin kwana a wani wuri dare ma a wani wuri kai zaman ka can sai washe gari da safe ka taso shin ana yi ne a zauna a makka alhali kwanukan minadin nan sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata duka jama'a kowa na mina amma sai hakuma makka kai zaman ka haddasa ne ya haya بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب البيتوتة بمكة ليالي منا حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمينا من وراء العقبة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي يمينا لا يبيتن أحد إلا بمنى babul tutaci kwana bi makkata a makka ya minan kwanukan mina kai zaman ka makka sai a ce bai halatta ba haddathani yahya an malikin an nafi'in annahu qal shi nafi' ya ce wanda mun san almajiri kuma maulani na abdullahi ibn umar bai risu umar bin khattab ba yace annahu qal yace za'amu sun ce malamai sun ce ko kuma waɗanda sun zanna da umar sun ce kalimar za'ama ba kullun tana ɗauka abinda ba na gaskiya ba duka amun ce tana ɗauka ƙala tana ɗauka shakku tana ɗauka yaƙinu kalimar za'ama kana iya sata wurin da adda tabbas kuma kana iya sata inda kaka shakku za'ama alladhina kafaru ko allan yub'athu kaga nan za'ama wai sun ce riyawa ne ba na gaskiya ba amma so da yawa ana sa za'ama ana nuhin ba wai kana shakku ba ko kana rena magana musamman mi musamman iyayen ka kawo ta da wawi na jama'a ba tare da kuma an yi rifarin an mai da ita ga kowa ba a lokacin da an ka ce za'amu yana nuhin su waɗanda sun ka zanna da Umar ko ko yana nuhin su waɗanda ya karɓi karatu gare su ba musun magana ya kai ba za'amu sun ce muna anna Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab kana yab'athu rijalan ya kasance lokacin khalifanci ne suna aika dogaransa mutanensa wasu mazaje nunan nasa su rinka shigo da mutane su rinka gargado mutane min wara'il akaba wadda sun ka tsaya bayan akaba akaba sunan bagire na mun sani inda mun sallah sallan ya dan hadu a tun lokacin da yana makka wani dare ya hadu da mutanen madina ha ya karbi mubaya su suka yi mubaya a gare shi kuma shekara mai zuwa kuma suka sake haduwa wurin yana ina yana in ka fito daga makka shi ka fara wucewa kan da ka ƙara so ka shigo cikin filin mina shi bai cikin filin mina ya fi kusa ga makka in ka fito daga mina ɗin sai ka wuce waɗannan jamrori guda uku kuma ka ɗan yi tafiya mai tsayi sosai sannan ka kai wannan wuri da aka ce ma akaba to akaba ɗin ita kanta ba ta cikin mina ballantana abin da bai kawo akaba ba to mutanen makka ko ku wasu da yawa suna taso mu akaba sai su yi sansani wurin to sai umar bin khattab ya tura mutane ya ce a gargado su a ce musu su shigo sai sun shigo mina haka umar kai in ji wannan hadisi na nafi'u da yake ya kawo shi mun munqati saboda mi saboda bainan umar yayi wannan aikin shi ina nuhin shi nafi'u amma dai da yake ya ambata shi ga za'amu kaga jam'i kenan sun ce wa jama'a na kamar yana nuna cewa ga magana sanan nata ba mutum guda ba mutum biyu ba ba mutum uku mutane da yawa duka haka suka faɗi Umar na haka nan amma ga wata hanya nan wadda ta fi waccan karfi kuma la'alla kila nafi ya same ta ta wannan hanyar wa haddathani an malikin an nafi'in an abdullah an nafi'in an abdullah ibn umar kaga ga ubangida nai kuma malamin sa kuma shine abdullah ibn umar sahabi shi ka ce muna anna Umar ibn al-Khattab baba ne shi din Umar ibn al-Khattab khalifa na biyu qala ya ce la yabitanna ahadun min al-hajj kada wani daya daga cikin mahajjata shi kwana layaliyar minan a cikin darran mina kada ya kuskura shi kwana min wara'il aqaba can bayan aqaba bai shigo cikin mi ba bai shigo cikin mina ba kar a kuskura ayi haka nan wa hadathani an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال shi Hisham bin Urwa yace daga babansa babansa Urwa kenan yace fil baitu tatbi makkata layaliyan minan game da kwana a makka darran mina kwanukan nan mina ana kwana a makka ko ba a yi to sai urwa ya ba da fata ce la bitan na ahadun illa bi minan baya halatta duk ga hajjati shi kwana in ba mina ba baya halatta ka zo makka ko ka zo wani wuri ka kwana sai wurin waɗannan su ne su ne hadisan da imamu malik ya sama dukan su in muka diba dukan asar ne asar na farko daga umar bin khattabi wanda yake munqati da amma ya inganta saboda kuma ya sake towa ta layin dan shi shi abdullahi bin umar shi umar ta layin dan shi abdullahi bin umar kenan na cewa umar yana hana ka kwana wani wuri inda ba na ba to sannan kuma ga arwa ita afata tai duka fatawar malama haka take haramun na inda babu wani dalili babu wani uzuri ka kwana a lokacin da kana aikin haji kuma ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata baka kwana ko ina sai amma muna da hadisi ingantacce wanda manzo sallah sallan ya yayi rukhsa ya rangwamta ga wasu mutane za mu cimma wani daga cikin hadisan kila yau kila wani sati mai zuwa manzo sallah sallan yawa abbas baffa ne mun san abbas baffa manzo sallah sallan ma'ana dan uwan mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dama ya rinka kwana a makka saboda mi saboda gare shi rijiyar zanzan take shi ka ruhe ta shi ka bude ta duk wanda zai sha ruwa shi ka bashi ruwa wannan yana daga cikin mun san can asali da zamzam da ka'aba da rifada da siqaya siqaya ita aka ce ma wanda makullin zamzam na ga hannun shi sannan hijaba shine wanda makullin ka'aba na ga hannun shi rifada shi ko wanda ka kula da baki duk wanda sun ka to ba abinci da basu masauki duka shi adda wannan wannan aiki na wanda tun zamanin jahiliya sai yan girma sai yan daraja su ka gado gadon abin na kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo bai soke wannan ka'ida ba ya batta haka nan yan gidan da sun ka gada rikon ka'aba makullin ka'aba ga su yake su ya barma wayanda sun ka gadi kulawa da rijiyar zamzam su ya barma wanda suka kula da baki ga darun nadawa su ya to haka nan to um abbas ya kasance shi ka kula da duk wanda ya taho shan zamzam da al'amarin zamzam da komai to kaga yan kace kuma zai kwana uku gaba ɗaya cur jere da juna to kenan zai kwana uku ɗin nan duk tsawon kwana uku nan ba a shan zamzam ba mai shan ruwa a zamzam babu mai mu'amala da ita saboda shi adda hannu shi adda makulliya ta ya to sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya rinka kwanan shi a makka din ya rinka shayar da mahajjata ruwa da sauran dai baki ba ma sai mahajata ba da duk dai wanda a cikin garin makarin rinka da su alabashi sai ya zanka zuwa ya jefa sai ya koma wata in ya zo mai na ya jifa ya koma ta can ya kwana in ya kwana kuma yana can da sahe yana nan sai azhar ta ya sai ya zo ya jefa sai ya koma wata haka ya ce rinka yi da wannan malamai suka bada fatawa duk wanda adda wani aiki na al'umma wanda an ka dora masa to yana halatta ya zama makka in dai makkan aiki ne yake kila misali likita na koko misali wani aiki na musamman wanda yake kula da shi kuma waɗanda zai kula da shi a makka suke su ya halatta ya tsaya makka a ce likita na shi na kula da marasa lafiya kuma ga suna a makka to yana halatta ya zama ne makka din illa dai in lokaci yayi ya buga mota ya shi kaɗai ya ta je hududu ta he ɗan kilomita ne minti goma sha biyar ya kai ka inda mota kake kaga ka zo minti goma sha biyar ka gama jihuwa kuma ka koma dawowa kaga babu wata matsala irin kenan likita irin wani mai jinya kai ma kana da mara lafiya ka to da wani mahajjaci wani dan uwa ko uba ko kane ko mai rashin la ta kama shi a makka aka yi admitin ne ɗaya daga cikin asibitocin da a cikin garin makka to kun ba mai jinya ce sai kai duk da dai yanzu ba haka suke ba haka ake ba abin misali a kaddara a ce an samu haka nan sai kana nan tare duk suna da tsarin cewa da an kai mahad da an kai marar lahi asibiti kenan suka kula da shi hakomi hakomi to amma a ce dai bai iya komai sai tare da kai ko kuma in mace ta da kaida da agare sai tana tare da zuma haraminta to kuma kai na azuma haraminta ya halatta kai zama makka anan makka in lokaci ka sai ka jeho ina fata mun fahimci wannan duk da wanda adda wani aiki na musamman a nan garin makka wanda kuma akwai bukata ya kasance a wurin to an dauke mai kwana mai na wannan kenan hadisi na biyu kuma ingantacce shi ma din manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba makiyaya uzuri akwai wadanda su ko kiyo a sana'a su can wancan lokacin kullum suna biyan dabbobin su bai yi aje sun ɗaure dabbobin su ran sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata babu ci babu sha kuma babu wani wuri da suka kai illa sai in sun bi su daji wa daji a kora sunan kullum sai an koro mu gama a kora a sai a yi kiyo yan ka fita tun sahiba a dawa sai karhe biyar ko shidda to su ma manzo sallah su aka ce mu a ruatu ru'atu ibili manzo sallah sun ya musu rangwame ba sai sun kwana nan mina ba su ma rangwamen su sai zan wani irin siffa ta daban su ma an halatta musu ba ma wai rangwame su kwana ba an halatta musu ma su yi kari over kila fahimta ma'ana ran sha ɗaya ga in sun ka zuwa sallah sun ka yi jihon nan guda wata jamra to kasa taho sha ɗaya ga wata sai sha biyu ga wata ran sha biyu ga wata in sun ka taho su yi kala'in ta jiya su yi jiha madadin ta jiya sannan su yi ta yau sai su koma wasu kaga madadin a zo su biyu kila fahimta sai su yi kari over ta jiya da ta yau eh amma a kula sai ta wuce aka ce a aita, sha ɗaya ga wata don a kula da fassara, ba sha ɗaya ga wata suka tuwa su je wata sha ɗaya su je wata sha biyu sha biyu ga wata suka tuwa su je wata jiya su je wata yau an fahimta kenan kuma in sun sun wadatu daga ta'ajili suka sun su yi wa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi kaga sun yi ta sha ɗaya sun yi ta sha biyu shikenan ba su kuma dawa in ko suna son su yi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi in sun ga dama gobe sai su dawo su yi jiwa guda shikenan su ina fatan mun gane wannan to waɗannan hadisai guda biyu sun halatta mana sun nuna halaccin cewa wani mai uzuri karɓaɓɓe na shari'a ya halatta kaga wannan kaga irin waɗanda suka samun kansu irin misali askarawa ko sojoji ko wani abu ko waɗanda aka aje shi wani point sai a aje mutum kila yana ka'aba yana da duki ka'aba ko ku yana da wani wuri ko ko in ya tahiyau gaba ɗaya duti ne na ana ganin askara an ka aji mutum aje shi nan bisa mena ko arfa an ka aji shi komi ko ko yana koya da wuri kaza nan zai ne gaba ɗaya ko ko wani rabin lokaci to kaga an halatta mai in ta ɗauro yau aiki ne na amma gobe na firi to shi kenan yau sai ya kyale shi wannan abin da an kasa shi gobe in ya taho shi ta jiya shi ta yau ina fata mun fahimci wannan to amma kila yana yiwa imam malik bai da waɗannan hadisai guda biyu ko ko ba kan kadi yake magana ba abin da yake magana ganganta rashin kwana mina to in dai da ganganna babu wani dalili karɓaɓɓe irin waɗancan dalilai to ba halatta ba ina fatan mu fahimci wannan wannan shine imam malik magana game da su amma an ka sabo dalili karɓaɓɓe na irin hadisin abbas ko ko na irin hadisin makiyaya to ya halatta ka zan baka wurin mina insha Allah babu ramyil jimari باب رمي الجمار حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم وحدثني عن مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة babu ramil jimari jifa kango ko kangaye jimar jam'i na jamratu guda ko sai a ce aljamratu duniya aljamratu wusta aljamratu uzma ko kubura ko jamratu aqaba in kana son ka haɗe su uku sai ka ce aljimar jimar asali daga na abinda ajamru dan duci duce wanda aka dan jiwa gare wanda daidai wanda ana iya sahi ga bindo ina san mun san bindo sai a halba shi aka ce majamu asali ne ko ku dan wani dan duce wanda dai dan karami shi aka ce majamu a ah, shi yasa ko ga wacan can an kai kashi sai a ce istijmar wa man istajmara falyutir wanda yasa duci ya karce istajmara an sa sinun an sa hamza da sinun da tawon na ziyada ista an kara su jamara jamru jimu mimo wa ana cewa cingaru ko ko ana cewa dan karamin duci to saboda wurin kango in muka duba yan kwani na yan duwar watsuna an ka tara aka gina filat ko da ke asalinta babu filat can asali amma dai wuri na wanda yake yana da duwatsu ko da mantun asali yan ƙanana kanana wuri na wanda yake yana da yan tsandauri ko ko yan ƙananan duwatsu wanda in baka da takalmi baka iya taya wurin wurin kuma yi faɗi gare kuma duk haka yake sai aka ce musu jima sunan bagire na sai an ka ba sunan abin da aka jiha wannan filar da muka gani da wannan da'irar da muka gani da baya an kai ta a fahimta sosai an yi wannan fila ba wai ita abin jiha ba don ya zama alama kakka jefa dukin kai wuce a fahimta sannan an yi wannan gini asali babu ta wannan ginin ina nuhin can zamanin mu sallallahu alaihi an yi ta ne don a shaya ma kwakwahin inda aka son dukin kai ya fada a fahimci wannan in ka jefa kai ya wuce sannan in ya buge wannan kangon sai ya fada to in ya fada wajen wannan gini bai yi ba sai ya fada ciki eh wannan kuma ginin ba yanzu aka yi shi tun zamanin daular amawuyawa su suka wannan gini kuma lokacin akwai ɗaiɗaikun ba tabi'i ne da sauransu kuma suka ba da wannan shawara suka sa shi a matsayin masalihul mursala masalihul mursala wato wani babe na na musamman wanda za a yi controlling din mutane saboda mi saboda yanka ba a bisa kiwawai to sai ga don an rikice ko ko an yamuce malamu suna magana game da wannan misali kamar irin masallaci a jalayi an gane a jalayi saboda in ba a jalayi ba babu carpet babu shinhida haka kwal tiles to kiri an ka ce ai sahu za a babbarkace sahun ban sani ba ko mun gane to sai a zo a sa salatif wani masallaci sai ga an sa salatif ko in babu carpet babu mi an sa salatif wari daga nan hanyi sai a ce a zakawa hunka bisa salatif din ko duddugen ka sama na biyu na uku an riga an auna to haka da an kai kaga ya dan a gyaggyara mutane kowa in dai ba su zuciya ba bai bauɗe ma wannan wurin to wannan sa salatif ko ko a sa wani abu mai nuna layi ko ko ga ƙasa Allah mutum ya zo ya ja dudduge ne ya ja ya ja ya ja daga kusurwa har kusurwa kaga ba cikin aikin sallah yake ba baka samu ne mustahabbi ko sunna ko wajibi baka samu cikin babubukan ibada ko a misa sun ka kawo sun kawo hidin yayi sauki wajen daidaita sahu dai a fahimci wannan to haka nan wannan da'ira da wannan kangon an yi shi na kawai a a a a a kakwahe ma inda aka son ducin ka kai ya wuce kila fahimci wannan saboda haka dun ka shiri shirkwancin kwana ka je wannan ginin ya ballu can ya faɗa ba kai koyi ba kai da wanda ya jefa ya wuce duk ɗai kila fahimta ba shi aka son a jefa ba eh wurin na aka son ya faɗa to ala kulli halin dai jimar haka ne duwar wasu tsakonkwani da sauransu na'am to abin da muka magana nan mun yi jiwa mun magana jiwa mun yi magana jiwa jamra ana yin tarar sallah sannan mun magana ana jiwa uku gaba daya washe garin sallah wasu uku kuma gaba ɗaya washe gari washe gari ko mai wannan duk mun san da wannan hukunci na amma yanzu wani abu malam ɗaya ka sun ɗan ambata mana ciki shin wai ana addu'a in an kai jiha ko ba a yi shi dai muka so mu gano ana yi ko ba a yi in ma ana yi da wani wuri da wani wuri in ma ana yi yaya gwargwadon daɗewa kana addu'a ko ko ba a so yanzu yanzu aka sun a wuce shi na ce ni yahya an malikin annahu balagahu shi malik yace hadisi ya kai gare balagan kenan anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab kana inda al-jamratayn al-ulayayn yana tsayi in yayi jifa kangayen nan guda biyu na farko na farko da na biyu in ya jefe su yana tsaya wurin kila a fahimta sai ya tsaya nan yayi addu'a a in ya jehe na farko ya tsaya yayi addu'a ya jehe na biyu ya tsaya addu'a am uqufan dawilan ya dade yana addu'a wurin hatta ya mallul kaimu har wanda ka jira ni ya tsage shi guda na jiran sarki ko ranka ya tsaye ko Umar ya ya gama su ta tare hayyad ya kosa hayya matsu an fahimta hayya matsu da wannan da wani na tafe mu saurara mu jiya da malami sun ka auna وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين شيما دان يا كسانتين يجه كان na هوركو yana tsayawa in ya jihe kango na biyu yana tsayawa ulaye ne na farko na ɗaya da na biyu banda jamra in ka hito daga cikin mina ka fuskanci fuskar ka zuwa ka'aba to na farko shi aka ce majamatul duniya ko jamatul ula na biyu shi aka ce majamatul wusta to dukan su kuma su aka tsaya in ka jihe na farko ka gama sai ka tsaya kai addu'a in ka jihe na biyu ka gama sai ka tsaya kai addu'a in an samu sarari inda sarari ba a samu irin cinkoso ba don wani lokaci ba ka samu wanda za ka yi kawai sai ka bi mutane amma in kila kai sa'a ka zo irin lokacin da bai cinjin ba to ana so in ka taso musu in za ka jiwa to ka koma hannunka na dama ka je hoso ta wajen bangaren dama ba sani ba ko mun gane don falkace alluna na guda biyu wannan sun ya dibi na ya dibi na kuma ba ka gane bambancin in dai da siffar su da wanda ya koma da wanda ya koma na duk da'ira guda ta duk siffa guda ta to in kana da hali ba a yi gomotso ba sai a kowa bangaren dama ka je hira farko jiha bakwai kana Allahu akbar in ka gama sai ka jaye ka ɗauki wasu ‘yar tazara kama mita hamsin daga wannan wurin sai ka fuskanci daidai wa da kake inda ka haito mina inda ka ta samu nan ne ka'aba sai ka tadda hannuwanka nan za ka addu'a in ka gama sai ka koma hiya har yanzu kana hannun dama ɗin ka kai ga wusɗa sai kai kusa da ita ita ma ka je heta. in ka gama ka koma da waɗannan yan kilomita eh, wannan yan mita mitoci hamsin ko talatin ko arba'in ka tsana shi ma ka yi addu'a in ka ƙare na biyu in akwai dama sannan sai ka koma hannunka na hagu ita ko ta hagu sai ka je ka jiho jamra ina fata mun gane ita ta hagu za a jiwarta duk in za a jiwarta ɗaya da ta biyu ana so makka ta zan hannunka na dama mina ta zan hannunka na hagu in ka za ka jiwarta uku ana so makka ta zan hannunka na hagu mina ta zan dama kila an fahimta to shi da ka jefa nan to ba wurin tsayi na ba shi ko bangaren hagu bangaren dama a wurin tsayi bangaren hagu ba wurin tsayi na ba kana jefa sai ka tayyaka to ta ɗayan da ta biyu shi na aka magana Umar haka ya kai Abdullahi bin Umar haka yake sarara mu ya ce wa kufan dawilan ya datsa tsayi yukabbiru Allah ni ya kai yayi takabiri ya kabbarori wa yusab wa yusabbihu yayi tasbihi ga Allah wa da Allah shi roki Allah shi tai haka ya kai eh wa yusabbihu wa yahmuduhu ko wa yahmudu shi gode ma Allah sannan wa yad'u Allah shi Allah shi takbiri shi tasbihi shi tahmidi shi Allahu akbar imam nasa'i ya imam dabrani ya fidda hadisi ingantaccen isnadin sahihin daga ta'u daga abdullahi bin umar yace mun kwatanta tsawon da yake yana addu'a da suratul baqara karanta suratul baqara shi muka kwatanta ya tsaya nan ta farko sai ya katanta kare bakara ta biyu sai ya kwatanta kare bakara ina jin kare bakara kila yana awa guda ko wai na ce dai kawai kila irin karatun ga namu na kaya ko ko wane hizibi kai minti goma sha biyar hizibi ko da kito a hizibi biyar na babu babu shahibi ko to in ya ce ko wane hizibi kai minti goma sha biyar kaga hizibi biyu minti talatin wasu hizibi biyu minti talatin kaga an samu awa guda to kuma akwai har sauran hijib biyu babu hijib babu babu peji biyu ba karatun tajawidi ba ko irin wannan na, na, kama unzila a irin wanga dai na karatu na, na namu na gida ina jin shi akalla shi ma dai kana awa ko ko ku akalla shi dai misali ana karanta suratul bakara duk dai wanda karanta ta kai ka eh ana awa guda ko tana wuce awa guda to dai ka dace ka auna ai na jin duk muna karatun qur'ani ko yau kana ai gwada wanga ko da ka koma ka ja bakar ha gani kamun karshen ta minti nawa kai ba shi shikenan ba tunda karatu na haka don gobe in ka faɗi kai shakku gwargwaron ta sosul bakara hadisi ya inganta game da haka nan haka abdullahi bin umar kai bukhari da ya kawon ga hadisi kun ga na imam malik cewa yi wala ya kifa inda jamatul aqaba ko bai tsayi ga jamatul aqaba haka hadisin yake to sai imam malik ya tsaya nan ce mana yayi abdullahi bin umar ya kasance yana tsayi in yana tsaya in yaje kango na farko da na biyu ko ba haka ba tsawo mai dadewa yana takabiri yana tasbihi yana tahmidi yana addu'a ko labran yace muna an kwatanta tsawon da karatun suratul baqara mun san fa'ida ta wani wuri ko Bukhari sai kammala muna shi bai ce kwatanta baqara ba sai kammala muna sai ce waya kulu haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in Abdullahi bin Umar ya gama sai ce kun ga da ni haka in to haka ni gama zun Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga a imamu a cikin wadda hadisin mawqufun na ko amma in ka karanta shi a cikin bukhari ya zan marfu'un duk abin da yayi sai ce haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sunna ce kyakkyawa mai karfi idan kai jifa kango na farko ka tsaya kai addu'a ma ta yassara idan kai na biyu haka nan amma da kai uku sai ka wuce wannan kenan alga ta malam bismillah وحدثني عن مالك عن نافع إن, أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول, يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى, مثل حصى الخذف قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي وحدثني عن مالك لا باري حديث يازو دق مالك النافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان يكبر يا كسن شيشنا كبر عند رمي الجمرة إن زي جيه كانغو وجن جيه كانغو كواني زي جي زي جي الله أكبر يوشي كل ما رمى بحصاة da duk zai jefa wannan a ɗan karamin dutse zai duk zai cewa sai ya ce Allahu akbar sannan ya jewa nawa jiwa bakwai ko to zai kabbara bakwai ga kowace ga kowane kango ya zo na gaba shi ma ya jefa kowace kabbara Allahu akbar ya jewa Allahu akbar Allahu akbar har bakwai duka kuma gaba ɗaya da na harko da na biyu da na ƙarshe an fahimci kenan ashe sunna ana kabbara shi ma imam malik anan ya samu hadisi na mawqufan ga abdullah bin umar amma hadisi ya tabbata mausulan sadadde kuma marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ma'a kulli hasatin ashe wa abdullah bin umar kai har yanzu dai ba na ba annabi ya gaina haka kamar ɗazu da yayi yayi muna tsaye tsaye addu'a ga jama'a ta farko ya tsaye addu'a ga jama'a ta biyu riwaya bukhari yace haka za ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu kaga ko ita ma wannan haka ne muna da hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya rawaito ya ambata haka nan yukabbiru ma'a kulli haswatin kuma haka a ka'ida ashe daga cikin ka'idodin jiha na farko dai a jiha ana kabbaroli ga kowace jiha da kowace cingaro ko ko kowane sannan na biyu kuma in an gama jamra farko a dan jayi ayi addu'o'i sannan na jamra na farko jamra ta biyu shi ma addu'o'i amma jamra ta uku ba a yi a fahimci wannan yanzu yanzu baka ba su barin kai wannan dogo kamar da na ambata da zuwa guda da ka fara kila sun kaga dan minti goma suna izaka to kuma lalle haka na tunda mutane sun yawa in ka ce sai an gama duka kowa sai ya samu ina jin to wurin wani abu zai zama daban shi yanzu kawai abin da suka yi su askara su dan dace in sun haga mutum kamar hamsin sun yi du sun tai sun jefa su dan tare wasu su ba su minti bakwai zuwa goma sun gama jiwa suna addu'a a jima kaɗan sai to kuma su gargaɗa su su wuce su wuce su wuce saboda next batch shi ma ya samu shigowa saboda haka duk dai ma sai ya tsara tsaya addu'a dai in dai ka tsaya ko rabbana atina ko wani abu karanta ko na minti biyu ka yi, a yana jin kayan sunna ko to shi kenan sai ka ɗaga ka ba wani wuri to ga wani karatu nan ta an وحدثني عن مالك أنه ba ahli al-ilm naji imamu malik in ji shi ya yahya haya. Ya yace daga malik annahu shi imamu malik sami'a ba'd ahli al-ilm ya ji sashin masu ilimi ya kula yana cewa ɗaya daga cikin malaman malamai nai ko shi ne ko kuma malaman madina yana cewa alhasan lati yurma bi jimaru kankara ko ɗan girman dutsen da aka sun aje kangayen da shi misilu hasal khazfi kwatankwacin tsingaro ko ɗan dutsen da za ka yi azashi bisa akaiwa ka ɓalla wanda ka hawan akaiwa ka ɓalla girma nai duk wanda bai iya ya yi girma ga hawan akaiwa a ɓalla shi to ya yi girma ga jiwa a fahimta kenan ehen shi yasa suka kwatanta shi da ni suka kwatanta suka ce ya ɗara ɗan ɗan gyaɗa gyaɗa gade wanda za ka kwalɗe to ɗan na take ba kwalfab ba dan na ciki dan guda ya ɗara shi girma kaɗan amma bai kai girman kwaras-kwaras ba eh kwarai <laughs> kuma an gane ai to baina baina kada ya kasa kwarar gyada kada ya wuce girman kwaras kwaras an san mun san girman kwaras kwaras yawa girman kwaras kwaras wasu na kamanta shi kai ya kai girman dan aduwa ko dan dunya mun san dunya mun san aduwa to kai ya kai haka nan amma ya dan dara kololon gyaɗa girma an fahimci haka haka malamai ka kwatanta me ya khafi haka heto ko ga hadisi khafi khafi shine jiwa da yatsu aza abu tsakiyar yatsa ka balla an fahimta akwai wata yan wasa da yan yara kai ko shi ma da lubbato aka yi ne da ga damana yan yaran ƙauye su dan tattara ƙasa su dan yi rame su kafa cinciya a sa ɗiyan lubbatu ko in eh, can da sadda duniya na zuna lahiya ɗiyan lubbatu aka ba to amma da ɗiyan lubbatu sun kai daraja sai kama sa ɗiyan tutun awaki <laughs> ina da amun san da wannan yauwa ɗayan tutun awaki sai aza ana ɓallawa ana ɓallawa yana faɗa ɗan ramu wannan jihar ana ce mata hafi wasai yaɗin nan sannan sawa ga yatsa ana ɓallawa hafi. to kai ya girman da ya wuce a ɓallashi shi an fahimta to mu saurara karatun sosai imam malik cewa haka ya ji malamai na faɗi an gane to tsaku ji saboda malamai ji suna faɗi ƙala malik malik ya ce wa aka baro min zalika Kalilan amma ya haka girma kaɗan in ya haka girma ya tsere ma kwayar da aka harbawa ta ɗan ga girma a ajabu ilai ya hi bani shawa ni na fi sun haka nan saboda ni saboda yanzu da ta zo mai ta fagen malamai kun san yana da ka'ida ma min ahadin illa radda wa rudda alaihi illa sahibu hadal qabri duk wanda yayi magana to in dai shi na yayi magana to akwai damar ka dan gyara ko ka dai kuskure ma to da yake malamai ka cewa gasu kai ya wuce kwayan lubatu ko ya dan dara ta gyada girma to kaga imam Mali yana ganin to ai majal na wani fage na nasa kana iya kara fahimtar ka sai ce to in haka nan girma ba illa bane rahimallahu malikan Allah ya gafarta ma malik da hadisin ingantacce hadisin jabir ya samai hadisin usama ya samai da bai ce haka ba usama radiyallahu an a hadisin jabir amma nan bangare na usama ya ce wannan karo da shi in ji usama yace mun taso daga arfa ran ta daga ta ko rana ta faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni muna tahi muna ta haka wani shi'ib wani rango sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace in jira sai ya sauka ya tahiyyi fitsari yadda ya arwalla arwalla mai sauki bai wanke sosai ba nace as-salatu ya as-salata ya rasulullah yace as-salatu amamaka akwai sallah ba yanzu a sallah ba yace sannan ya koma hamunka wuce muka je arfa da muka je muka je muzdalifa da muka je muzdalifa nan muka hada magariba da isha'i gari ya waye sai dokuwa sai doku al-fadl bin abbas an ka kudu ana tahiya sai yace ma fadalu je ka ka tinto min kwayatin duwatsun jiwa fadalu yace sai ni zo sai ni tinto mai hasal khafi daidai da haka hasal khafi kwayar da aka azawa ga yasa a halwa yar daidai azanci ba ta hini ba ba ta kwaras-kwaras ba ba ta kasa gyada ba ni kawo mai ni azamai ga hannu ne mai daraja shi manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya mirgida ya kada ya kada ya ce to limithli hadha farmu da irin wannan za ku kama jiwa da irin wannan za ku kama jiwa ka wanda ya jiwa ba irin wannan ba kila fahimta malamai duka sun taho wurin nan suka ce ashe hatta da jiwa daidai wa da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata to da imam malik ya samu hadisin haka ta kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam ya biyo da bai ce a dan kara ba ko zai cewa da bai ce da ya haka da a ajabu ila ya haiban shawa ba kila an fahimta da ra'ayi ne bai ba shawa bisa ga bisa ga khaffi yau kai in kana mallamin fiqihu in ka zo daidai karatun nan in ka zo daidai girman abin da aka jiwa zaka ce abin da aka jiwa ya zan mislu hasal khafi zaka wa ko ko duwa da mutum ya gara ma mislu hasal khafi ko zaka ce akwai kaulani ga malikiya ga maza za ce akwai kaulani sannan zaka ce ka faɗi haka sai ka ce amma inda kai haka da yahi saboda ni saboda duk uzuri na waɗanda aka amsan mu ɗaiɗaikun malamai da dukkan ina da kila an tuno da lacocin mu wata lacca da mun ka tai asbabu ikhtilafil ulama'i dalilin sabanin malamai malami yana saba mu abin da ya tabbata tabbatacce a hadisi ingantacce daga cikin dalilan shi bai ga wannan hadisi ba ko wannan hadisi bai samai ba da imam malik hadisin cewa hafal hafi ta samai da bai cewa sama gare ya mai kuma shi yasa ku diba ba sanadi gare ba tiryan tiryan tiryan daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sami da ahalil ilmi magana malamai ta jiya an fahimci wannan saboda haka sai a baccewa ana jiwa duk abin da ya jiwa nan karatunmu na gida a littattafan da muka yi karatu suna ba mu fatawar cewa duk abin da ya kai girma ne babu matsala ko da ya yayi dama sai a ce a illanta a ce ai gudun je aka yi kaje wani ko a ba shi aka bi ba shi aka gudu ba ko kai ɗaya kake inda tana yiwa kai ɗaya ma ka zo jiwa ko to kakka wuce wannan daidai girman wannan ya kwara haka manzo sallah sallan ya ce bai tsaya nan ba sai ku gane cewa ba a wucewa yace bi misli hadha farmu wa iyyakum wal wa fid din anan ya faɗi wannan magana ka shedin ku wal wa fid din da wuce wuri ga addini malama aqida suna ambaton wani su ce ashe ma ɗan hadde wajen jiha cingaro dan dutsen zaka doka kai jiha in ma wai ka wuce daidai wanda an ka ce ayi jiwa da shi kayi guluri to ina ga zo ka zo a walla ko ka zo sallah eh in haka dai haɗan duki in yanzu an ce daidai girman kaza to in kai sama gare yi guluwi la ta galu fi dinikum wanda an ka ce yahudawa to in ma ya zan haka nan to ina ga, ga cewa yi wani abu wajen zikiri ka ƙara wani adadi wajen wata sallah ka ƙara wani adadi wajen wani abu ka ƙara wani adadin da ba a saka ba ina ga haka nan a sallah kila a ce raka raka'a hamsin ko ɗari ga dare guda ina ga wannan kaga ai shikenan har kuma ka bata suna wata sallah kaga akwai hadari sosai ala kulli halin mithlu hadha al-khafi hasal khafi Allah ya samu gani mu koma abu na biyu can dai har yanzu aminat wanda aka jiwa mun ce ana iya jiwa ran 11 ga wata ko da 12 ga wata ran 12 ga wata sai an ka ce in ka jifa kana a yakka ko to akwai wata ka'ida guda a kula da ita wa haddathani an malikin وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وحدثني عن مالك دق إمام مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر صحابي منظور كان يقول يا كسنتين تواه man gharabat lahu min man gharabat lahu shamsu wanda rana ta kwadan mai yana can mina ran sha biyu ga wata ga hinan wanda rana ta kwaɗi min awsati ayyami tashriki yinin tsakiya cikin kwanukan tashriki kwanukan tashriki kwana uku na sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata to in uku na mun ka ci yini na tsakiya na nawa kenan na sha ga wata kai yi jiwa sai ka tsaya saye saye ko ka tsaya ganin wani ko ka tsaya bibin tantuna to duk wanda ya tsaya a haka na yana ko da kai a hama sai rawa ta faɗi ran nan ba an ba shi dama yana ta yace ba to sai bari rawa ta faɗi yace to duk wanda rana ta faɗan ma a tsakiyar kwanukan ta shariki wa huwa biminan ko da ta faɗi alhali yana mina wa wa alhali wa huwa biminan to falayan falayan tiranna kashiban mina hatta yarmiyal jimar siyadihi kangayel minal gadu a shagari dole kwana in dai ka kuskura ran nan eh ran sha biyu ga wata magariba ta yi ma kana mina to dole ka kwana sai ka koma kwana gobe ka jihe na gobe shi kenan saboda haka in ka ka ka san da wannan ka'idar to kai in dai kana son ka bari ran sha biyu ga wata to kai plan rajihu ka kai sauri ka hita mina ka tiyakka kamar kaga in kana nesa ga tanti in kai kuskuren cewa sai ka te kayo jiwa sannan ka dawo masaukinka sannan ka ka dan huta kamar suka yi ka dan huta sannan ka tashi ka yi wanka sannan ka hita kuma da kafa za ka hita to in ba an niya ba magariba na farma saboda haka kai haka nan kana iya shiryawa duk abin da ka san kana yi da ka kai abinka kan da a ce sha biyu ta yi ka tashi ka tasa mina zawali na yi ka jiha kana jiha ka gangara ka wuce ka wannan kenan amma da zaran marice ya yi ma sosai ka koma kwana aikin haji ya bambanta da sauran ayyuka haka aikin haji yake don a wata aya ana ayan nan da Allah ka ce wa atimul hajja wal umrata lillahi ita ce aka ta kai ta yawo a kullum wani aiki in ya riske ka ga wani aiki sai ka cika shi aikin haji ya da wani hukunci daban wanda ya saba mana kowa yanzu sallah kana cikin sallah sai irihi ya kucce ma ko fitsari ya kucce ma ni za a cewa eh kai mi ka juya kawai ka ce ka ko ta lalace ba sai ka ce assalamu alaikum dama ta lalace assalamu alaikum ta lalace kawai ka juya ka ce ka kuma in ka ci gaba da sallar kana cikin haramun ko in eh, haka ne dukkan ayyuka haka yake da ya lalace ka bar shi to wanda aikin haji shi ya lalace amma sai ka cika shi hmm, ka samu matsala misali mutum ya tara da iyali ne cikin aikin haji ai mun san aikin haji ya lalace ko eh to je je ka bi jama'a ta mina da kai a ta arba da kai a zo muzalifa da kai ai kwanan mina da kai amma hudu baka da aikin haji duk bi dole dahina babu za a yi sai ka gama kuma baɗi ka rama shi kuma kai hadaya kila fahimci haka saboda ka'ida wa atimul hajj wal umrata da an shiga sai an gama mu fahimci wannan wa haddathani an malik wa haddathani an malik an abdurrahman ibn al-qasim an abi أن أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم دقى إمام مالك دقى عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه دقى قاسم بابنسا دقى, دقى بابنشي عبد الرحمن قاسم كينا وقاسم جي كان أبو بكر كو الصديق دون قاسم دم محمد محمد بن أبي بكر أن الناس يتشي متاني شيوا شي قاسم كوالين هكا متاني سوى متاني إذا تاج يتشي متاني سوى هيك نهي جزاكم الله خير صحابي كنهي yace kanu idara mau aljimara sun kasance idan sun ka tafi suka jeho kango mashau zahibina wa raji'ina da zuwa da dawa duk da kawa suka tahiya haka akai ko zamanin sahabbai da kawa aka tahiya da kawa aka dawo to alhamdulillah yana ma ciki ko yanzu haka akai tunda kaga ma musamman dai yanzu ma da yake yahi in an kace da motoci abin bai mayuwa eh duk da dai sannan nasu yahi sauki tunda kusa kusa suke ba su da yawa mutum ɗari na ko dubu ɗari ko dubu goma sha da sauransu ko mutum dubu ɗari da yan kai na ko mutum dubu ɗari da ashirin da yan kai sun kai haji da manzo sallallahu alaihi haji na daban kwana dubu ɗari da ashirin ko da arba'in ehe na mance figo ɗin amma dai zuwa da arba'in na bai wuce dubu ɗari da arba'in ba wani suka yi hajjatul wada'i da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga baka auna dubu ɗari yanzu da miliyan biyu ko miliyan biyu da rabi ko miliyan uku ko ba haka ba kaga kenan yan kwakwahin in awa mutane yan tantuna mutum dubu ɗari kaga bai da wani kila ka ina jin stadium ɗin mu ta sako tana kwashe su ko sun ma yi mata sun yi mata kaɗan ko kaga wannan ta yi ka dawo ba babu wata matsala ko to alhamdulillah sunnar dai ta zan har yanzu ana yin ta duk inda za ka tahiya eh tahiya akai a kuma kowa kuma har yanzu ana cikin abin da zai baka shawa ga aikin haji kowa da ya kata sai yan kaɗan kila masu uzuri ko ko dai waɗanda masu hali halin da yake ba su ita haya kila su hau keke a tura su ko ba haka ba ehe wannan in kana yashi kenan ka ba ba a hana ba ba laihina ba nika so in ce ba laihina ba illa dai kila ladat ko kuma tsananin koyi din ya rabu gare ka amma in akwai dai uzuri kaga wannan uzuri na in babu uzuri kuma ka haka nan kenan. ala kulli halin ko da dai hawa kai an ka tura ka yahi da kai kwancin ka kai janga mutum ya jiho ma akwai masu wannan ko to gwamma ma a tura ka dai ka ka jiho ma kanka ya hai kana kwanan ka an an jiho ma eh don baka san an kai ba ko don waɗannan mahautiya suna jihowa in ba kayi sa'a da mutumin kirki ba kuma kaɗan nana ba su ma jihawa su an shi kuɗɗawan kuɗɗawan kuɗɗawan ga jihar musa su su koma yan yan kilomita ɗaya ko biyu ya samu ɗan wuri ya hutawa sai ta kwana ne sai ba la'asar ya dawo ya jiha ba ba to ɗan ko ai da yawa suke ko ba haka ba kaga babu wani abu saboda kaga in kana da natsuwa gwamma ma a tura ka keke baka da lahiya ko ko ka haka suka so mhm. to haka akai zamanin sahabbai duka taya kasa akai a taya dawo amma ba mai hawa wa awwalu man rakiba muawiya ibn abi sufyan harkon wanda ya fara hawan abun hawa shine muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu shi kuma uzuri ga fa don kakka sokai kakka zan dan ya kace to kun ji ba da muna ce muku ehe ya san yana da rashin lahiya saboda yana da yayi kiba sosai haizan shina da rashin lahabi wannan dogon tahiya to wannan kuma kiba ta halitta kai ce cin haramun na don babu haramun sannan ko yawa ka san dan shi a tsoro ne akai ta wannan duk inda an ka wada abu nan zai lade ya kama soke soke muawiya yana da kiba kiba ta halitta ko ba haka ba to sai kasance yana da yana hiya kuma har yanzu kana samun irin su in ka tahi da yawa akwai wani wannan bai iya zuwa nan zuwa zuwa kantin sani bai iya sai ya kama huci to an ce da nan kila ta in za da mun kawo aji sai awa guda akai awa guda kana majikan hinka kana kamar ka sheka da gudu sai ka awa guda kana tahiya kai awa guda kana dawowa awa biyu kaga in dan shekara 60 70 ko tsoho ina shi ina wannan eh to shi a sai a ma'awar radiyallahu sai zan ya hawo dabba tai an kai ta da shi amma suka mun haka nan duk da kafa aka ce a dawo da kafa saboda haka da kafan a zo da kafa a dawo da kafa ya fi in ya samu وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن القاس عبد الرحمن بن القاسم عن أي من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر وحدثني عن مالك أنه سأل عبد سأل عبد الرحمن بن القاسم لقى إمام مالك shi ma malik ya tambaya abdurrahman ibn al-qasim qasim dan ga wanda muka ce jikan abubakar ko as-siddiq dan dan muhammad muhammad dan abubakar to shi ma malik dan shi abdurrahman malami ne to sai tambayi malamin nashi ina ne mahaifinka ka jiwa tun kasim babban malami na ko ko malami na ana koyi da shi ko ba haka ba duk da ya rasu yana da cikin kurciya ta cikin ganiyar kurciya ta ko Kasim ne ko ko Muhammad Muhammad ne kasance baba ne ba shi Kasim ba qasim ya dan jima yace ma abdurrahman min aina kana alqasim yarmi jamratul aqaba ina ne qasim ka tsayawa in zai je hijamatul aqaba ina ne ka tsaye ta wane jehi. qala sai dan yace min haythu tayassara duk inda ya samu saukin jihawa to ne ka jihawa an fahimci wannan da kyau a kula sosai karatun wane ne imam malik ka tambaya abdurrahman yana tambaya ce wane ina ne kasimu ka tsayawa wane ne kasimu mun ce jika muhammad ko jika abubakar dan dan muhammad dan abubakar jika abubakar Sadiku to bari mu hidda tahlili din dun karatu kullum mukai a ka'ida mu wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma shi a qaida karatu kuma shi asasi na farko na komawa kakka ba da hujja ka ciya to kaji ɗazu ɗazu aka cewa wuri kaza wuri kaza ashe min haisu ta yassara ko to har yanzu ba saba mu wancan ba min haisu ta yassara ai mun haɗe shi na cewa ni na cewa in akwai sukuni in akwai sarari in ya zan babu gomotso babu cinkoso kana ɗaga zuwa nan to na farko da na biyu kai ɓangaren dama ko ba haka aka ce ba na uku sai kai ɓangaren in akwai hali haka aka so saboda ni saboda haka manzo sallar ya yayi a kula sosai malik ce mai yayi ina ne kasim babanka ya jifa da ya tambayi ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da fatawa ta canza a kula da fatawa ta canza sannan kuma bai tambaya abdurrahman ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa saboda bai halarci kabiya ba bai halarci zamanin ba irin wannan tambayar sahabi aka wa ita ina ne kaga annabi ya jifa dun saboda shi kasim ɗin gada da an ko ina na jiwa shi ɗin kasim ɗan mahaifi ne ba mun cewa an mahaifi ba muhammadu ba muhammadu ya shi an ka haihu shi na an ka haihuwa da za ana hajjatul wada'i kar kenan ko mahaifin nashi bai ba sahabi ba ne ko hajjatul wada'i hajjin da manzon sallallahu da yadda wata uku ya katal duniya ya rasu to shi uban an gane ba to ba ban ba Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq ane al-Qasim min ayna yarmi al-Qasim to sai a ce kaga ashe fatawat inda an tambayi manzo sallallahu ta canza ko an ko tambayi wanda ya san haka an samu hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslimu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wata rana an zo aikin haji da shi sai ya koma bangaren hagu ga Ka'aba abu ga jammatul aqaba bangaren hagu ya sanya ka'aba hannunsa na hagu ya sanya mina hannunsa na dama ya dibi ka'aba ya jamra ya jehe ta so bakwai yace haza huwa makanun ladi unzila alaihi suratul bakara kun ga inda na tsaya daidai wurin ga shi abba girin wurin da wanda an ka saukan ma suratul bakara nan ya tsaya a kula sosai makanu mudafun na kakka ce hazal makanu kakka samu al makanu alif wa lam ba ce ba wasu kuskure na suka yi wannan shi abba girin da an ka saukar da suratul baqara kure na wannan shi abba girin wanda an ka saukar ma suratul baqara a kula hausa haza makanu makanu bai da alif wa lam mudafun al ila allazi unzila alayhi suratul baqara wannan shine wurin tsayin wurin wanda an ka saukan masotul bakara nan na ya tsaya ashe kaga da tambayar da manzo da tambayar da Imam Malik yawa Abdurrahman ina ne Qasim da Allah ya sa ya yake tibis da Abdullah ibn bin Mas'ud ina ne manzo Allah ya jiwa da fatawar ta canza ko to alhamdulillah tunda muna da hadisi marfu'un na inda annabi ya tsaya to na aka tsayi an fahimci karatun Allahumma sai an samu uzuri an ƙi bare ka Yawwa duk ana iya yi duk da ka fara kan nemi ka canza in askare gani ka hana ka zai ko ko aka maka Allah hana ka zai saboda ni saboda an ga kana wasu yan canje canje Yawwa wasu lokuta haka wa wasu lokuta su ka rabawa kuna tasowa ɗi sai su daga tsarin ku sai su dace ku su ce waɗanga nan waɗanga nan kuma dole ka yi in ba ka yi ba sai dai ka koma sai dai ka koma ko ko kai kai cikin bakan mota to to lalle yanzu kana barin aikin nan dole ko yanzu kana bari ne ko ai gaba da kai yanzu a ta garkame ka sai an gama aikin haji ko ko kai dade kai to ka zan ko saukin ka dai kai da a tafi ko mhm to haka nan to kaga shi yasa an ka ce in tayassar in ya samu sauki to alhamdulillah amma in ka samu sa'a ba a yi muku haka nan ba ka zo lokacin sarari to za ka iya yi tun lazo mun zo lokacin sarari duka muka yi wannan dama dama a koma hagu aka yi na farko na biyu dun na uku din so in ka zo sarari shikenan ka zo dole da lokacin da mutane sun dan sun dan rage eh to Allah ya samu gani saboda haka yanzu ku bani amsa wannan asari na tambayar da Imam Malik yawa Abdulrahman game da mahaifi ne tana aiki ko ba ta aiki tana aiki ko ba ta aiki tana aiki da za ku mulla shi ne ka so mu gane yaushe take aiki in ta ba ta sara irin yanzu gare mu ta aiki mu yanzu kan dole in yanzu ka tamba in ka zo ina zan ce to tsaka jiya kakka ka sa taurin kai ko ba haka ba duk inda ka samu dama ya ce ina to ce dai to shukran shukran dai kawai ka tafi kila an fahimta ehe kakka ka sa wani abu in ko ka samu sa'a to ga inda ya kamata ka tsaya mun fahimci karatun shi yasa wani lokaci da duk kaga wani sauki ya zo to in Allah su za ga saukin ya dace da masu shi eh wannan kenan umhanin karatun kenan Allah samu gani qala yahya qala yahya su ila malikun hal yurma an as-sabi wal marib fa qala na'am wa yataharra al marid hina yurma anhu fayukabbiru wa huwa fi ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا wannan wannan gabat ita kuma a saurara fatawa ce ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala fatawa da yake ta saba ma sauran mazahibu da mun ka sani guda uku ko muna da Hanafiya Shafi'iyya Hanbaliya ko to nan mali ya dan tsaurara wajen fatawa uku ta gaba uku a cikin wagga fatawa to gaba ta biyu da ta uku ya dan tsaurara yawa amma ta ɗaya daidai take an ittifaki amma ta ɗaya da ta biyu ta dan tsaurara kuma kina dan waya hmm? ta biyu da ta uku ta farkon tsaya ku ji kare ya hayasu su ila malikun ya haya ce an tambayi imamu malik shin hal yuruma al sabi wal maridi ana jifa a madadin yaro da mara lafiya yaro na kate da shi dan shekara biyu ko uku ai mun san wannan ko tunda mun samu hadisi wata tata tata wasu ayoyi sun gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam manil qaum sai aka ce rasulullah wasu ayoyi na sun ka taho sun sun ga ayoyin manzo sallallahu alaihi wasallam sai sun ayoyi suka ce ku suwane ne sai wani ya bada amsa ce ke manzon Allah na da shi da sahabbai kai waɗannan mutane sun yi sa'a aka ce mata manzon Allah na nan take sai ta ta koyi sa'a sai ta daga yaronta ali haz ali hada ya rasulullah ya manzon Allah wannan yaron in yi aikin hajji akwai shi qala na'am walaki ajrun i akwai aikin hajji nai kuma kina da lada kuma kina da lada ba i akwai aikin hajji ne ba ke adda lada a'a i akwai aikin hajji ne kuma kina da lada kina da ita kima don wa ɗan ta maimaitu ehin shi yaro yana da tunda har ta ɗan higai ga hannu sai ta ɗaga ta nuna ma Allah alama yaron bai komi ɗan ƙarami na ko to iri ne an ka da shi ya za a yi mai jifa a'a ba sai an ce mai wani abu ba ka wahal sai ka yi mai jifa a madadi ne ko wasu kana ganin sun tsaron gome shi wasu mi duk da abin da ya dama da inna mal'amalu da dai shi kai ni yayi ta in ka jifa mai yayi ana jefa ma yaro i ana jefa mara lafiya bai e jifa yana can kwance i wannan fatuwa haka take bata da gardama ga kowa an fahimta ittifakan ga kowa to inda ɗaya an ka samu dan dan tsanani maliki dan tsananta kala na yace i yace amma wai taharral maridu shi mara lafiya wanda a can bisa gado ne ko nan cikin hema yake tannan nan mina ko ko asibiti yake sai kirdadun shi auna shi gashin shine yurma anhu lokacin da za a jefa mai ba ka tura shi ya jefa ma ba ba ta yi awa guda ta misali bayan awa guda yanzu kana ka nasa cewa yana wurin daidai wurin ko kuma ka nasa cewa yanzu tun da yana wurin yanzu yana ta yana cewa Allahu akbar na jefa ko to lokacin nan daidai lokacin nan fa yukabbiru <laughs> shi mara lafiya na nan sai shi rinka kabbara wa huwa fi manzilihi wa yana gidanai yana Allah daidai wani Allahu akbar Allahu akbar sai ya so bakwai sai ya kama baki yi daidai da sadda aka jima mai to nan Imam Malik shi ya kawo wannan ka'idar ta ga dan tsaurara ko sannan tsaurara ta bi da yayi yace wa da man kuma sai ya zubar da jini sai ya hadaya to nan tsaurara biyu da Imam Malik yayi rahimahullahu ta'ala kuma na baka da dalilin za ka karkare mai ita kace ba haka nan ba dun baka da kai ma baka da hadisi in ko kana da shi kawo saboda haka in baka da hadisi ka batta sai dai kai sai dai ka ce a to amma wasu malamai sun ce ba a yi abin da yasa suka ce ba a yi ka'ida in an ka ce kana da uzuri in shari'a ta kadan ma abu don uzuri ko ta baka wani alternative don uzuri ba ta azama ga rawa shine a ka'ida an fahimta don a ka'idar ba aza mutum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ربنا لا تؤاخذنا ربنا إيه لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لك في إنكاو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قاعدة إن دي باك أبان أو شيما in abin nan ana madadi mai yima sai yanzu ya yima shi kenan ba sani ba ko mun gane suka ce to shi ya ka'ida ba azama babu kafara don haka ka'idar take in an ka ce yi abu ka ce ba ka iya kuma shirya ta san ba ka iya sai aka ce a yi ma to in an yi ma ke nan ya ɗauki to wani bai ce ma akwai wani abu da aka gare ka sai in nasin ya ƙara da shi an fahimci wannan sosai to shi ne sai suka ce to tun da dun nususu da sun ka taho babu a yi awon wani sai an yi wani abu to shi nan babu wani abu to lalle in ka bi waɗannan nasosa sai ya zo sai zama zahiri babu wani abu a fahimta har dai irin yanayin da ake ciki na ɗan talauci ko ba haka ba Ehen don da duk kai abu kasan a aikin hajji a kula in kana malikiya a aikin hajji to wallahi ka sai da kuɗi masu yawa dan eh, abu kaɗan damun abu kaɗan damun abu kaɗan damun da duk kai ana cewa sai an yanke bisa da duk kai sai yanke bisa kuma akallan abin da aka yankewa can sai ga an ce irin bana koko bara a ce riyal nawa riyal arba'in da ka buga sai ga dubu arba'in to dubu arba'in kila a ce ɗazu damun an koma damun arba'in so biyu tamanin damun ko ko da kika hama dubu ɗaya ɗari da wani abu in ba anna ba za ka koma empty pocket ko ba haka ba kana lalaba ka ji ko na kari ko na kari baka da ka matsala ta shiga eh to shi yasa wasu sai ka ce to bari mu dan zauda bari mu yi wata mazhaba dai ko <laughs> babu damun eh sai a dan samu sarari ko na'am fala halin a wannan haka imam mali ya ce abu na gaba inda ya dan tsaurara kuma tsauri na biyu fa in sa al idan mara lahi ya warke fi mai tashrik cikin kwanukan nan an yi ma a je sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata an jiho ma to ran sha uku ga wata ka ji ƙarfi ka ce ai kana ita ya kayo kana ita yi tabbas kana ta ka waske da gudu sai a ce to dawo a faɗa ma wani abu in ka da sai a ce to sai ka maimaita shekaran da ta jiya sannan kai ta yau shi na ga hinan fa in sahal maridu fi ayyami tashariki to ramal ladhi rumi anhu ya sake jihon nan jihon nan da an kai mai sake ta wa ahada kuma ya hadaya wujuban wujuban Ajiba, wasu dubuwar arba'in ko na'am qala malik قال مالك لا أرى الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوض إعادة ولكن لا يتعمد ذلك قال يحيى قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار ni ba ni gani ga wanda ya je kan gayi waɗannan ka zo kai jiha aw ya sa ko je sa'i baina safa wal marwati wa huwa ghayr mutawaddin alhali bai da arwalla jiwa babu arwalla ko sa'i bainas safa wal babu arwalla ni ban ga i'adata ana mai da ana mai suwa ba mai sai an gane kuma haka take wagga fatawa duk cikin ayyuka gaba daya ina jin babu aikin da adda din sai da tsalki sawa'un aikin haji da nan gida a ce dole sai da arwalla sai abu biyu daga sallah sai dawaki wujuban ne a ce in har yi shi babu arwalla bai yi ba to in ba sallah ba ita da aka yi ko ina to sai dawafi wancan ina nufin dawafi na ka'aba to in ba wannan ba to duk abin da kai sai dai an hison kai a wannan ya fi kyau mhm, irin duk addu'o'i irin karatun alqur'ani irin sa a yi gashi na shi na yace mi walakin la ya ta'ammada zalika sai dai kai da gangan da gangan yake a wallah kai haka amma dai in ya din babu laifi saboda haka ga irin waɗannan hagani ana cikin sa'ayi kaga mutum shikenan ya aji ya sheka da gudu ya ta ya arwallah mi wai abata ta warware kaga yana wahal da kai nina ba sai an sake arwalla ba mhm, ba sai an sake arwalla ba kuma sai haga ya ce ya kuma har da yalla lura ta warware arwalla sai ita wahala ko madadin cikin minti talatin ko awa guda ya gama sai haga awa biyu ko uku bai gama ba saboda da ya ji ciki ne ya gaba ya ji ya dan rihi sai ya ta ya sake ka kaga duk akwai wahalsuwa in an yi karatu an san cewa babu sharaɗin arwalla gami ga sa'ayi to shikenan amma a ji tsoron Allah shi kan ga dawafi na ka'aba shi kan sai da arwalla in ta warware to sai an saki sai ka ka saki arwalla kuma ka do ka dora inda ka kai sai ka ci gaba wannan kenan wannan daga na haga cewa kai da kanka yahi ko ba haka ba don kaskabba irin waɗannan mahushan ɗan shaye-shaye su ɗanyi ƙari su kama liƙa da gudu kaga iri ne kwa ta wala mai tsayi saboda mi saboda jinga da mutum goma ko ko sha uku a yini ya yi jinga da mutum goma zai musu dawafi saboda haka da ya sa niyya ya kai a guje da ya gama ya gama na mallam mustafa ko ba haka ba to shikenan kuma in na biyu to sai wani to haka nan to kaga a kiyaye kaga in kai ibada kan zoyi ko ba haka ba mhm. wa ni an malik in ka san ba haka za kai ba kuɗin nan na haji ka ba wani suhi sabilla makwacci gidanka yace ho ne ma ya halada ko ba haka ba ya halada mhm. Allah samu وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس wannan karatun an gani wa hadatha ni al-malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqul abdullah ibn umar yana cewa la turu mal ba a ji wa kangayen nan fil ayyami thalathati ga kwanukan nan guda uku sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata to ba a fita jiho hatta ta zula shamsu sai an yi zawali sai ba a yin azhar ba a yanzu tun da sahe ko a cikin dare to ba a yi sai an yi zawali Allah ya sa mu gani yana jin karatun kila lokaci ya ɗanyi ko musa na abin da muka yi daidai akwai ah, wani dan uwa <coughs> na farko dai akwai da ita ta daurin aure malam alhassan wanda muna tare da shi yanzu hakila yana masallacin nan to zai wanke ɗiyan shi guda biyu duka dawa da ƙani akwai mubarak alhassan sannan akwai yasir alhassan ina jin don an san su to duk zai wanke su a yana gaita yan uwa da duka zuwa wajen ɗaurin auren to sai dai ɗaurin auren wuri biyu na guda kusa guda nesa shi na nesan busau za a yi ne kaga akwai ɗan abin nan tahiya za a yi ne ran tara ga wata ina jin tara ga wata ya haɗo ran mi kenan asabar ko lahadi ra asabar ko hmm? ran tara ga wata ra asabar kenan to shi za a yi shi shi na can zamfara da karhe biyu da rabi eh, gidan alhaji sani basa tudun wadatan zamfara amma dai wannan na gida na nan sakkwato to wajen kofar atiku za a yi ne gidan malam bello kofar atiku nan za a yi ne eh ran juma'a tara ga wata ko yi wancan tara ga wata ran juma'a ya kwado na'am to shi ko wanga shi asaba wa shi gari kenan shi na goma ga wata to shi nan kofar atiku za a yi ne karhe goma na safe ubangiji Allah shi bada ikon zuwa na'am ina ah, eh, ta zama saboda ko har da wani hadisi da cewa babu akan mhm, mhm. to kila da yake lokaci ya tafi amma dai a gurguje shi wannan tambaya game da hadisin da na ambata na wannan mata da ta daga yaron ta tace ali hadha hajjun wannan na da aikin haji yace wai to sai ɗiyan sahabbai can wayance khususiya ce garin koko har yanzu yaran mu na yanzu don yana jin akwai wani hadisi daga cewa babu hajji. akan yaro ko haka yake cewa ko sai balaga ko ko haka eh wato kila hadisin daya bai ja shi sosai ba da yake ba abinda aka nufi wajibi ba a wajabta ma yaro aikin haji ba daga cikin sharɗa aikin haji akwai balaga ko eh to tun yaro bai balaga ba ai ba wajibi na har sallar gawar da azhar la'asar magana ai ba wajibi na ba da aka magana ba wajibi na amma in yayi ana bashi lada in yi aikin haji ne yayi kwarai da gaske in yi aikin haji ne yayi in yayi ana ba shi lada a fahimci wannan sosai ba jin manzo sallah sallah ya ce ku umarci yaranku da sallah ina su suna shekara bakwai har ku duke su in sun kaki ai suna shekara goma idan mutum na da shekara goma wajibi na sai ya yi sallah idan shekara goma yake sallah ana ce mai kahiri ko amin hukuncin ridda a kashe shi ai ba a yi amma to ba umarta ta yi sallah don ya saba sannan kuma don ya samu lada duk ana yi a kula ba cewa ta yi wai a ala hadha hajjun ba hajji ya waje a akan wannan ba haka ta ce ba a li li ce ali hadha hajjun wannan in ya haji akwai shi ya ce mata i akwai shi kina da lada kuma ke ma kina da lada a fahimci wannan wannan bayani zai zo daga ba insha Allah ba a yi wutan jihar da an kai magana ɗazu cewa wannan iya ɗaukar nauyi ko ko kai jinga ka jiha mutum wani za ka jiha marar lafiya sannan ka jefa makila yaro to wai duci guda na isa mutum biyu lokacin jiha guda kayaniyar aliyu kayaniyar muhammadu duk ka jiha musu su raba eh? ba a yi aka rama ba a yi kowa mutum guda an kace ce ai ce an kai duci bakwai an kace ga kowa kila an gane duci bakwai ko jiha bakwai insha Allah idan ya sa a jefa mai sai bu a jefa mai ba ya zai ha to ya gane ya gane ba jiha wake nan ko shikenan ya san ba ai ba kenan tana nan bisa gare ya sa wanda ka jiha ko yake jiha ita an matsala fa ni shi sa wato da ni mu'amala da wasu a can sai ni gane harkar nan akwai gyara ba ko haka ce mai ba yayi ma wannan in dai ka mutum amintacce na to wannan kan in ka gaina natsuwa ko mai son addini na kuma ya san ya amana to wannan to amma haka ga ne yake jefawa ba ai ba kenan saboda ka yanzu ana ana biyar ka ita Allah ya sa mu gane akwai dan uwa Dr. Nasiru dan kiri dan kiri haka karanta shi ko dan dan kiri kawai na ko a shi wannan ba Allah muna tare da shi ko jiya dan kiri ko kiri dan kiri dan kiri ko jiya muna tare da shi alhamdulillah karatun da muka jiya muka yi na malam Musa ana tashi kuma ya gida ne ko da ya zo sai iske miyagun mutane na jira ne haka dai sun ka kame shi irin dai ɗabi'ar gada aka yi dai yanzu to Allah da ya san dai abin da suka yi mai dai amma sun kakkame shi sun ka kwace mota ta yi suka kwakwace duk komi suka da yan abin da aga jiki ne handset nashi da wallet nashi da ID card da komai ina jin kila ma hita suka yi da shi daga gida ah, wada malam jibril ka gaya ne yana ba labari kai ta karshe dai ah, daga bari an gano shi ina nan gida yanzu haka bai iya magana duk ya ya dan shiga wani yanayi duk ya rude ba a san dai wada can yadda mu da su ba ba san hakikanin abin da suka yi mai ba amma dai sun kwace mota tai sun kwace yan abuwan da aga hannu nai na yan kuɗi da yan wayoyi nai da yan wallet ne da su ID card da su komi da komai to yana nan gida dai aka kira ni aka faɗa min da Allah a roki yan uwa bayan Allah su taya addu'a ubangiji Allah shi kare kare shi sannan kuma Allah shi bayyana waɗannan mutane Allah shi mai da mai da haƙƙi ne kuma Allah shi bashi lafiya wannan mun san dai abubuwan da ka faruwa yanzu a sakkwato dai gashi an shayi tun shekaru da sun ka wuce kuma ana na ana yake har yanzu ba a bari ba ko dududu dan wata guda da ya wuce mun san wanda an kawo lawali mai doki da kuma dai abubuwa ga sunan dai to ko da ke waɗannan ba a san su wane ne ba eh ba a san su wane ne ba Allahu alam su ma irin yan na din nan ne masu kama shi Allah ya bashi iko ya gudo ko kuma kashe shi suka so su yi ko ko dai barayi na duke ta dai suka hari ko ko mi ko ko mi to da yake kuma very unfortunately yana rude ya kasa magana ba zai ba da wani bayani to dai muna roƙon Allah shi mai dan mai lafiya ga jikinsa sannan kuma Allah shi muna tsari shi muna kariya da yawa duk wanda a tare da mu kariya shi kare mu shi kare iyalan mu shi kare dukkan masoyan mu Ana al'amura sun zama ruwan dare da sauransu ubangiji Allah shi yi muna kariya sosai Allah shi ba shi lafiya kuma Allah shi mai da mai abin da ya rasa in wannan arzikin sa ne ya harabon sa ne Allah shi dawo mai da abinai kuma Allah shi ba shi abin da ya rasa kuma sai a yi ta addu'a alkaru sabahi wal masa a yi ta yi zikiran safi zikiran yamma a yi ta yi Allah shi kare mana kariya a ta yi mai addu'a Dr. Nasiru aka ce mashi jiya jiya ana ba labar da shi mun kai karatu kuma tashin nan na zuwa gida ko da zo daɗa ko suna bai da shi ne aka cewa ko ko sun zo sun labe ana dai buɗe mai gate yana shiga sai ga su hmm, to Allah shi kare tsare mu insha Allah ko wani abu ko wani abu to madalla subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu